Duka wani ɗan ƙasa farar hula ko soja da ya yi waɗansu kalamai da basu da tushe ko ya karya wa sojoji ƙwarin gwiwa ko ya ɗauki makami ga ƙasarsa ko ya bayar da bayanan sirri ga maƙiyan ƙasa doka ta tanadi hukuncin kisa a kansa wannan yana matsayin babban laifi ne na cin amanar ƙasa ko leƙon asiri kamar yadda juji goje maimuna gazibo ta bayyana Ayar doka mai lamba ta 62 ta kundin tsarin shari'a ta ce wanda za iya kamawa da laifin cin amanar ƙasa shine duka wani ɗan ƙasar Nijar mai yi wa ƙasar aiki wanda zai furta wata kalma ko kuma yi wani abin da zai kawo rushewar adalcin dakarun tsaron ƙasar ko gurɓatar da halayyarsu ko aƙidarsu ya zamanto soja ne shi ko ko a'a idan ya kawo wani zancen da zai rage kuzarinsu to za a iya kama shi da laifin cin amanar ƙasa da duka wani ɗan ƙasar Nijar wanda ya haɗa kai da 'yan 'yan tawaye ta hanyar ɗaukan makamai akan wata jiha ta ƙasar to shi ma za a iya kama shi da laifin cin amanar ƙasa domin bai kamata mutum ya yaƙi ƙasarsa ba da kuma duk wani mutumin da zai baiwa ƙasashen waje hanyar shiga ƙasar domin su mamaye wani yankin ƙasar ko wani sansanin sojojin ko waɗansu gine-gine to shi ma za a iya kama shi da laifin cin amanar mutum zai iya samun wani babban matsayi amma hakan baya ba shi damar ba da wani yankin ƙasar ko ba da makaman yaƙin ƙasa ko bayyana wani arzikin ƙasa. wane kuma ake iya tuhuma ta dalilin wannan laifi na cin amana. Duka wani mutumin da ya ruguje wani jirgin ruwa, jirgin sama da kuma kamar yadda ayar doka mai lamba 64 ta ce, duka wani dan ƙasar Nijar wanda zai bai wa manyan ƙasashen waje wani bayani ko wata takarda da ya kamata a riƙe sirrinsu domin kariyar ƙasa, to shi ma za iya kama shi da laifin cin amanar ƙasa. A ce ko da kai soja ne, ka san inda sauran sojawan suke a fagen yaƙi, to baka da incin ba da wannan labarin. Kenan ayoyin doka wasu lambobi na 62 da na 64 suna bayani ne akan yadda ake tsare kariyar ƙasa. Gurin wa ake iya kai ƙarar irin waɗannan mutane? Ka bayyana shi ko da baka fiddo kanka ba ga 'yan sanda ko ga lauyan gwamnati. Wane irin hukunci ne aka yi tanadi? Hukuncin wannan laifin da shi da na leƙen asiri duka guda wato kashewa. Duk da ba a nan ga amfani da shi a nan Nijar. Idan aka kama mutum da wannan laifin to hukuncin kisa ne a kansa.